بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وكذلك الدعاء فإنه من أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب ولكن قد يتخلف أثره عنه إما لضعفه في نفسه بأن يكون دعاء لا يحبه الله لما فيه من العدوان وإما لضعف القلب وعدم إقباله على الله وجمعيته عليه وقت الدعاء فيكون بمنزلة الكوس الرقي جدا فإن السهم يخرج منه خروجا ضعيفا وإما لحصول المانع من الإجابة من أكل الحرام ورين الذنوب على القلوب واستيلاء القفلة والشهوة واللهو وغلبتها عليها كما في مستدرك الحاكم من حديث ابن أبي هريرة من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل الله فهذا دواء نافع مزيل للداء ولكن غفلة القلب عن الله تبطل قوته وكذلك أكل الحرام يبطل قوته, قوته ويضعفها كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشأث أكبر يمد يده إلى السماء يا ربي يا رب ومطعمه حرام وملبسه ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك وذكر عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب الزهد لأبيه أصاب بني إسرائيل بلاء فخرجوا مخرجا فأوحى الله عز وجل إلى نبيهم أن أخبركم أنكم تخرجون إلى الصعيد بأبدان نجسة وترفعون إلي أكفا قد سفكتم بها الدماء وملأتم بها بيوتكم من الحرام الآن حين اشتد غضبي عليكم ولن تزدادوا مني إلا بعدا وقال أبو ذر يكفي من الدعاء مع البر ما يكفي الطعام من الملح إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره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 bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin modibbo a nan kofar kaura a cikin garin katsina a yau yammacin talata daren laraba sha biyar ga watan rajab hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama 1433 wanda kuma ya zo daidai da biyar ga watan shida meladiya ta 2012 a wannan majalisi na karatun littafi mai suna adda'u waddawa ko kuma aljawabul الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي نا أبو عبد الله Ibn بن أبي بكر wanda ya rasu shekarar hijira ta 751 wanda kuma wannan shine darasinmu na hudu a jerin gwanan majalisanmu na wannan masallaci wannan shine na 178 idan ba mu mance ba malam yana yi mana magana akan abin da ya shafi addu'a da kasancewar addu'a wani sabab ne daga cikin asbab da ubangiji ta'ala ya ƙaddara yakan kawar da wani abin da ubangiji ta'ala ya saukar na musiba ko na bala'i addu'a sabab ce addu'a magani ce daga cikin magungunan da ubangiji ta'ala ya kaddara sukan yi amfani don cutar da wasu don kawar da wasu cututtuka don magance wasu cututtuka to sai kuma Ibn Taymiyyah yake eh, Ibn qayyim yake mana maganar akan cewa ya kamata mu sani kamar kowane irin magani akan yi amfani da shi a samu nasara a samu eh, waraka ya yi tasiri akan kuma yi amfani da shi a wasu lokuta kuma ya ƙi tasiri ba don wai ba shi da amfani ba ne ko kuma ba don kasancewarsa ba maganin ba ne a shi ne dai maganin amma saboda wasu mawane saboda wasu abu da za su bijiro za su hana wannan maganin yin amfani ubangiji ta'ala ya ɗauki amfanin da ya sanya cikin wannan maganin ya ƙi amfani tare da wannan ko ga wannan cuta ɗin to haka ita ma addu'a addu'a ubangiji ta'ala ya sanya ta sabab ne min al'asbab wato sababi ne daga cikin sababbai da bawa yake riƙewa domin cimma wata buƙatarsa daga ubangijinsa To wani lokaci akan samu ga addu'ar an yi amma kuma a kasa samun biyan bukata saboda wasu dalilai shine ibn al-qayyim yake cewa kadhalika dua fa innahu min aqwa asbabi fi daf'i al wa husul al Haka hakanan addu'a ita ma tana daga mafi karfin asbab wato sababba wajen kawar da abin da ba a so wajen kawar da wani abin ki ko kuma samar da wani abin da ake nema samar da wani abin da ake so walakin qad yatakhallafu anhu atharuhu sai dai wani lokaci akan rasa tasirin wannan addu'a saboda wasu dalilai gashi an yi amma kuma a rasa tasirinta a yi addu'ar kuma a ga babu abin da ya canza imma li dha'fin li dha'fihi fi nafsihi bi an yakuna du'a la yuhibbuhu Allah lima fihi min ko dai saboda raunin da ita addu'ar kanta take da ita wato wannan addu'ar da aka yi addu'a ce mai rauni kamar addu'ar ta kasance Allah baya san irin wannan addu'ar saboda akwai ta'addanci a cikinta wa in ma li dha'fil qalbi ko kuma saboda raunin zuciyar shi mai addu'ar wa adami ikbalihi ala Allah da rashin fuskantar da zuciyarsa ga Allah wa jam'iyyatihi alaihi da rashin tattara zuciyarsa ga Allah waktar du'a lokacin da yake addu'ar fa yakunu bi manzilati al-qaws ar bi manzilati al-qaws jiddan sai ya zama wato ita wannan addu'ar sai ta zama kamar wato abin kwari ne wanda yake da laushi sosai ba mai tauri ba ba mai karfi ba mai laushi sosai fa inna sahma yakhruju min khurujan da'ifan to kibiya yayin da za a harba ta da wannan kwarin to za ta fita za ta za ta fita wato ta fita fita wacce take mai rauni wato ba za ta tafi da ƙarfi ba za ta tafi da sauri ba ba za ta yi ƙarfi ba saboda shi kwarin kansa mai rauni ne wa in ma li husulil mana'i min al-ijabati ko kuma a'a saboda an samu wani abin da zai zama matsala wajen a karɓi wannan addu'ar zai hana a karɓi addu'ar min aklil harami kamar cin haram wa zulmi ko zalunci wa rainin zunubi alal qulub ko kuma tsatsar da zuka da zunubai suke yi akan zukata wastila'il ghaflati was sahwi da kuma wato mamayewar gafala da rabkanwa wallahi da wargi wa galabatiha da rinjayar su alaiha akan waɗannan zukata wato waɗannan duk suna daga cikin abin da za su iya kuma zama tangarda matsala wajen a karɓi addu'ar mai addu'a ko da kuwa addu'a tashi mai kyau ce amma a samu wani abin da zai hana wannan addu'ar ta yi amfani kama fi sahihil hakimi kama yadda yake cikin littafin alhakim abu abdullah min hadithi abi hurairata daga hadisin abu hurairata an annabi sallallahu alaihi wasallama daga annabi sallallahu alaihi wasallama yace ud'u allaha wa antum muqinuna bil ijaba ko roki allah kuna masu sakankancewa masu yaqini har zuci da cewa za a ansa muku wa'lamu ku sani anna allaha la yaqbalu du'aan allah baya karbar wata addu'a min qalbin ghafilin lahi daga zuciyar da take mai gafala ce sannan kuma mai cike da wasa fahaza hadha dawa'un nafi'un muzilul lidda'i kaga addu'a magani ne mai amfani wanda yake kawar da cuta walakin ghaflatul qalbi anillahi tubtilu quwwatahu sai dai gafalar zuciya daga Allah gafalar zuciya ta bar Allah wannan yana rushe ƙarfin ita addu'a to abinda ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala yake gaya mana a waɗannan kalmomi nashi yana gaya mana cewa addu'a sabab ce addu'a sabab ce min al kamar yadda ka san ubangiji ta'ala ya sanya sababin ka ƙoshi ne ka ci sababin ka kawar da ishirwa yayin da kake jin ta shine ka sha abin sha sababin ka sami da idan kana son da shine ka aure to haka ita ma addu'a sabab ce kamar irin waɗannan asbab din ubangiji ta'ala ya yi umarni ya umarci bayi da su rike wannan sabab din ba ma haka ba ita addu'a tana daga cikin akwal asbab sabab ɗin da yafi fi kowanne ma daga cikin asbab ɗin da ake da su yanzu misali in kana son ɗa sabab ɗin da za sa ka samu ɗa shine ka yi aure amma kana iya yin auren kuma ka rasa ɗa ga shi ka yi aure ka yi shekaru ba tare da ka samu haihuwa ba kaga an samu sabab ɗin amma kuma ba a samu haihuwar ba anan kuma addu'a sai ta shigo rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba innaka anta innaka sami'ud du'a sai ka fara addu'a Allah ka bani da Allah ka bani zurriya rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama wa hab li min ladunka waliya yarithuni yarithuni wa yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya sai ka shiga addu'a Allah ka bani Allah ka bani gashi kai auren amma kuma yanzu wannan sababin bai yi amfani ba sai ka koma sababin da ya fi shi ƙarfi shine addu'a saboda ka addu'a min aqwal asbab min asbab kana jin kai jarumi ne karfa ne kana da tanadin da zaka kare kanka wannan ba zai hana ka yi addu'a ba annabi sallallahu alaihi wa sallama a yakin badar ya fita da sahabbansa amma duk da haka addu'a yayi ta yi a fagen fama yana roƙon Allah ta'ala ya ba su nasara akan abokan gabansu saboda haka ko da ka riƙe wancan sabab addu'a za ta zama dai ita ce aqwal asbab sababin da yafi kowanne ƙarfi kana fita kasuwa dan ka samu abin da zaka ci ka ciyar da iyalanka wannan fita kasuwar ita kadai ba za ta isa ba sai ka hada da addu'a Allah ka bamu abin da zamu ci mu sha mu ciyar da iyalanmu mu sha da su mu tufatar da su sai ka hada da addu'a duk da gashi ka rike sabab din wato ka rike sabab din amma kuma addu'a dai anan ita ce aqwal asbab karshe ka koma kanta shi yasa yace wa kadhalika addu'a fa innahu min aqwal asbab fi daf'il makruhi wa husulil maqlub yana daga cikin mafi karfin asbab wajen ka ka ije wa kanka ka ture wa kanka wani abin da yake mara daɗi mara kyau wanda ranka baya so ko kuma ka samu abin da kake nema addu'a dai tana nan min aqwal asbab wato ya ce min aqwal asbab saboda ba ita kadai ce sabab mai karfi ba akwai wani sabab din shi ma min aqwal asbab shine bautar Allah wato ibada duk addu'a ibada ce akwai kuma abin da ya shafi su sallah su azumi su zakka su ma su ma asbab ne ubangiji ta'ala yayi aljanna yayi wuta aqwal asbab da zaka rike don ka samu gidan aljanna ka samu kubuta daga gidan wuta shine ka bauta wa Allah ta hanyar yin imani da shi da kyakkyawar aƙida da kuma ayyuka na ƙwarai an san cewa ba wannan ne zai sa ka samu aljanna wato ka zama ɗan aljanna ba sai da rahamar ubangiji amma dai wannan ubangiji ya sanya shi sabab ya sanya shi sabab ce jaza'an bima kanu ya'malun wannan ba'un din da bima kanu ya'malun ba'u sababiyya ce ai bi sababin amalihim bi sababi amalihim saboda sababin aikin su to kaga wannan ma min aqwal asbab to amma duk da haka duk da cewa addu'a min aqwal asbab walakin qad yatakhallafu anhu atharu sai dai zaka iya addu'a kuma baka samu biyan bukata ba kai addu'a kai addu'a baka samu biyan bukata ba saboda wasu dalilai wanda ibn al-qayyim zai faɗi wasu kaɗan daga cikin dalilan da za su iya hana ka samu biyan bukata in ma li dha'fihi fi nafsihi ko da ita addu'ar karan kanta addu'a ce mai rauni bi an yakuna du'a la yuhibbuhu Allah zama addu'a ce da Allah baya su. addu'a ce amma Allah baya son irin wannan addu'ar lima fihi min saboda addu'a ce da take ta tattare ta'addanci wani irin ta'addanci wato an wuce iyaka an wuce gona da iri an zaƙe wajen addu'ar ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya innahu la yuhibbul mu'tadin ubangiji ku roki Allah kuna masu kaskantar da kai wa khufiya kuma a boye innahu la yuhibbul mu'tadin lalle shi baya son al mu'tadin waɗanda suke wuce iyaka masu wuce gona da iri wajen yin addu'a da fi du'a shine ka roƙi Allah addu'ar da bai halatta a yi irinta ba addu'ar da bai halatta a yi irinta ba in ma ko zan saboda ta ƙunshi zalunci akan wani wato ka riƙa roƙon Allah ya baka dama ka yi zalunci ka yi cuta wannan i'tida ne fiddu'a du'a haka dukkan wata addu'a da mumini ko musulmi zai yi akan ɗan uwansa musulmi Allah ya halaka shi Allah ya la'ance shi Allah ya tozarta shi wannan i'tida ne fi du'a ko wanda ba musulmi ba so ake ka roki Allah ya shiryar da shi Allah ka shiryar da shi Allah ka ganar da shi Allah ka fahimtar da shi abin da ya kamata ka roƙa masa kenan to bare kuma dan uwanka musulmi ka riƙa yin roƙon Allah ta'ala ya halaka shi Allah ta'ala ya gama da shi Allah ka nuna mana ƙarshensa wannan i'tida ne fi du'a Allah baya son wannan yana son kai addu'a amma baya son irin wannan addu'ar kaga dukkan addu'ar da ta shafi kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yazalu Allah la yazalu al-'abdu mustajaba ad-da'wa ma lam yad'u bi qati'ati rahimin aw ithm bawa ba zai gushe ba Allah yana karbar addu'arsa matukar bai roki abin da yake yanke zumunci bane to akwai yanke zumuncin da ya kai karkai wa ɗan uwanka addu'a Allah ya halaka shi Allah ya nuna maka ƙarshensa Allah ya ɗaiɗaita shi ya lalata shi babu shakka babu qati'a da ta kai wani ko ka roki Allah saban saban wato abin da yake saban Allah ne abin da yake ba ba ba daidai ba ka rika roƙon Allah ta'ala ya baka kamar kamar karuwa ka rika roƙon Allah ka customers kaga saban Allah ne ko barawo ya rika roƙon Allah ya bashi nasara ya fito sata Allah ka ba mu nasara Allah sa ka samu fito a sa'a kaga wannan du'a'un ne bi isim, du'a'un bi isim. to duk irin wannan addu'a Allah ba akwai akwai ta al-i'tida a cikin ta to Allah ba baya sauraron irin wannan irin wannan addu'ar ko da mutum ya samu abin da yake so kai ya zata wannan dan yayi wannan addu'ar a wanda wani abu ne muqaddari ubangiji ya so ya jarrabe shi amma ba wai addu'ar sace ta sa ubangiji ya saurare shi ba haka nan duk addu'a wacce take akwai roƙon abin da yake mustahil abin da lam tajri sunnatullahi alai ubangiji yana da sunan alkauniyya alqadariya akwai abin da Allah ta'ala ya riga ya halicci duniya tsarin da ya halicci duniya a kansa yana gudanar da da duniya bisa wani tsari ya yi halittar ka akan wani tsari sai ka nemi ka riƙa addu'a Allah ya canza maka wannan halittar ka zama wani daban ka roƙon Allah ya ubangiji ni ka mayar da ni cikin cikin al'ummar aljanu kana ganin cikin al'ummar mutane ɗin nan fitintunu ya ubangiji ni ni kamar yadda ni ma cikin aljanu zama aljani kaga wannan lam tajri sunnatullahi alai an san Allah qadirun ne ala kulli shay zai iya yin abin da ya ga dama amma sunnar Allah ta ta ta, gudana akan haka wani aljani gaba daya ya tashi daga aljaninsa ya koma mutum kuma shikenan ya rabu da a'a ko kuma wani mutum shikenan ya koma ya koma kawai irin halittarsa irin ta aljanu a'a wannan lam tajri sunnatullahi alai, ko ka rika addu'a kai Allah ya baka fiffike biyu ka rika tashi sama ka rika ganin cewa wannan rayuwar yadda ake yin ta kai kana son ka samu wani canji na musamman ka zama na daban saboda ka zama kai fiffike gare ka wannan lam tajri sunnatullahi alai, Allah yana iya maka fiffiken ka ta karka tashi amma sunnar ubangiji tsarin da ubangiji ya halicce mu ya halicci kowa da bai gudana akan haka ba yana daga cikin al'tida fi du'a ko ka rika roƙon Allah ya ubangiji Allah ka saba zan mutu ba kaza in zama min al-khalidina a duniya وما جعلنا لبشر وما جعلنا min من قبلك الخلد ba wani da Allah ya ce zai dawwama to kai dan me zaka rika cewa Allah ya saka ka dawwama kaga wannan i'tida ne fi du'a to duk abin da zaka roƙa wanda yake akwai wuce iyaka a cikin sa i'tida ne fi du'a wasu na cewa har wani lokaci ma ka rika ka rika amfani da wasu kalmomi wanda basu ba wanda basu da ma ma'ana sai i'tida ne fi du'a akwai hadisi a cikin musnad al-imam ahmad sunan abi dawud da ibn majah hadisin abdullahi bin mughaffal ya ji ɗansa yana addu'a yana cewa Allahumma inni as'aluka al-qasr al-abyad fi al-janna Allahumma inni as'aluka al-qasr al-abyad ala yamin al-janna in dakhaltuha ya Allah ina roƙonka bani babban gida fariƙal a bangaren dama a daman aljanna a can bangaren dama a cikin aljanna in na shiga sai babansa ya ji shi baban shi sahabi ne ya ji shi yana wannan addua a ba shi gida farikal babban gida a aljanna amma a dama a can bangaren dama ba bangaren hagu ba ba tsakiya ba a dama to shi ne ubansa yake cewa da shi salillah aljanna wa ta'awwaz minan nar ka roki dai Allah kawai baka aljanna ka roki Allah ya tsare ka daga wuta fa inni sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul sayakunu fi ummati qaumun ya'taduna fi fi tuhur fi wa du'a yace ka dai roki Allah ya baka aljanna ya nisantar da kai ka nemi tsarinsa daga wuta ce na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa za a samu wasu mutane a cikin al'ummata wanda su rika ƙetare iyaka wajen addu'a da kuma wajen tsarki ƙetar iyaka wajen tsarki ta hanyar israfi wato almubazzaranci wato almubazzaranci da ruwa ko kuma wajen addu'a wato sai ya nuna masa cewa wannan addu'a da kake yi israf ne wato i'tida ne fi du'a ƙetare iyaka ne ƙetare iyaka ne a cikin addu'a ce ta yiwu wannan alƙasar al'abiyar wanda yake yaminul janna na wani ne Allah ya riga ya rubuta mu ne kai kuma kana so a baka ba naka bane kai naka ba anan zai zai kasance ba amma kuma kana roƙon abin da baka da baka da ilimi akan sa wannan yana daga cikin ijtida fi du'a wato amfani da wani lafazi wanda kai a zahiri kana gaba wani abu ne addu'a ce na yi na roƙi Allah kuma zai iya dan me za a ce kai a kamar yadda muka sha tambihi kamar addu'a da zaka ji ana faɗa ana can Allahumma la tada' lana zamban fi maqamina hadha illa ghafarta wala daynan illa farajta wala maridan illa shafaita wala mayitan illa rahimta wala ghaiban illa radatta wala wala illa kuma duk fi maqamina ka sa wani sharadi tun farko ya Allah bar a wannan gurin namu kakkabar mara lafiya sai ka bashi lafiya kakkabar wanda baya nan sai ka dawo da shi kakkabar wanda yake mace sai ka ba kakkabar wani bashi sai ka biya masa a tsaye a cikin cikin sallah ya zai biya maka bashi kana tsaye kana cikin sallah meye na cewa fi maqamina haza fi maqamina in nan da muke tsaye din nan meye na sayawa Allah sharadi kada ya roke shi ya baka yanzu zai baka in ka fita ka gama sallah ka fita bakin abin nan ka gamu da wanda yake bin ka ba ya ce wani mun dade ba mu haɗu ba maganar bashin nan da Allah na yafe maka kakkafa da mu na yafe maka ka ka samu ba ɗaukar lokaci aka yi ba ana gama sallar sallar tarawihi ko tahajjudi ka fita ka samu mai bashin yafe maka aga Allah ya karɓi addu'a liman fika amma a sa sharaɗi ɗin nan ba ya dacewa i'tida ne Allah ba a yi masa sharaɗi ko kuma abin da Allah ta'ala riga ya kaddara shi haka yake kuma ka zo kana Zoni ya bugo waya yake tambaya ta malam a ina ake irin wannan a ina ake wannan addu'ar na ji wani malami yana yi amma a ina ake yin ta yana so ya ji a sujada ake yin ta ko qiyamul layli ko to sai yake gaya mun ni kaina na san addu'ar yake fara Allahumma in kana in kana rizquna fis sama'i fa anzilhu ilaina wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu lana wa ba'idan fa qarribhu wa in fa fa barik to shi yana son a gaya masa a ina ake yi na ce waye ce ka yi har da za ka tambaya ina ake yi wato lafazin in kana fi sama'i fa anzilhu ilaina wa kana fil ardi fa akhrijhu daman arzikin bayi a sama yake da ƙasa babu wani in kana kana shakka ne me ya kawo in a sama yake ka saukan mana wa fi sama'i rizqukum wa ma tu'adun ba daga sama Allah yake saukan muku da arziki ba ya fitan muku da shi daga ƙasa afalam yanzuru ila as-sama'i kayfa banaynaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأحيينا به بلدة فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد سيجمي رزقا للعباد duk waɗannan ayyuka da ubangiji ko ne saukar daga sama ko ya saukar daga ƙasa me yayi dalilin in kana in kana haka daman yake ka ce Allah ka azurta mu Allah ka ba mu halal Allah ka shikenan amma sai ka yi ta wani rara gefe kana wani da magana in kana in kana in kana in kana wa a dade ana ana ja wannan yana daga cikin sa'ad ibn abi waqqas ya ji ɗansa yana addu'a Allahumma inni as'aluka al wa na'imaha wa istabraqaha wa kaza wa kaza ina ta zazzana wasu yace ya dana kace Allahumma inni as'aluka aljannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal wa a'udhu bika minan nari wa ma qarraba wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal maimakon ka tsaya a as'aluka aljannata wa na'imaha wa lu'lu'aha wa turbataha wa kaza wa a'udhu bika minan nari wa aghlalaha wa lahibaha wa sa'iraha wa kaga duk akwai wani jan wani abu wanda yake ba shi da ka roƙi Allah ya tsare ka daga ka roƙi Allah aljanna da duk abin da zai kusantar da kai zuwa ga aljannan nan magana ce ko ku aiki ka roƙi Allah ya tsare ka daga wuta da dukkan abin da zai kusantar da kai zuwa ga wutan aiki ne ko magana ce shikenan baya bukatar sai ka bi kayi ta gaggatsa magana yi ta janta wannan yana daga cikin al'tida fi du'a to shine ibn qayyim yake cewa wani lokaci addu'ar sai ta ki tasiri saboda raunin da take da shi tana da rauni kamar ta kasance akwai wuce iyaka akwai ta'addanci akwai uduwani a cikinta wa imma li da'fil qalbi wa adami iqbalihi ala Allah ko kuma saboda raunin zuciya shi wanda yake addu'ar zuciyarsa mai rauni ce da rashin fuskantar zuciyar ga Allah ya kamata lokacin da mutum yake addu'a ya fuskantar da zuciyarsa ya tattara hankalinsa gaba ɗaya a kan abin da yake roƙo wato addu'a ba wai kalma ba ce kawai za a rika jefa ta da baki ka rika tattauna kalmar amma hankalinka yana can wani guri ba ka halarto da zuciyarka ba ka tunanin da wanda kake magana ka tuna cewa da Allah nake magana shi nake roƙo ka rika halarto da girmansa ka rika jin ma'anonin addu'ar da kake yi amma kawai ka rika addu'a dan addu'a kawai sai dai ka rika bakin ka yana faɗar kalmomi baka halarto da komai dangane da kalmar baka halarto da komai dangane da wanda kake roƙo wannan babu shakka akwai rauni zuciyar taka ta samu rauni ta samu gafala to wannan ba sai iya hana addu'ar ta samu shiga fa yakunu bi manzilati alqaws arrahwi jiddan fa inna as-sahma yakhruju minhu khurujan da'ifan to in addu'ar ta yi rauni sai zama kamar kwari ne Za ka ɗauki biya ka sa a jikinsa ka ja ina jin ne kwarin ko shi wanda ake abin nan ɗin? eh shine kwarin ko baka eh a ce kwari da baka kaga abu ne to baka shine shine najin to baka bakar in ta zama mai laushi ce mai taushi ce kun sai ya kamata ta dame sosai ta yi karfi ta yadda in aka ja ta da karfi to don abin da aka harba zai tafi da karfi amma in tana da laushi ba ta da ƙarfi to abinda zaka harba ma ba zai tafi da nisa ba kuma ba zai ƙarfi ba to haka addu'ar take idan ya kasance zuciya zuciya ce ƙarfa ta hanyar ka mai da zuciyar gaba ɗaya ga Allah kana halarto girman ubangiji kana halarto ma'anonin abin da kake faɗa to kamar bakar bakar ce mai ƙarfi kake ja yayin da zaka saki wannan addu'a to za ta tafi da ƙarfinta amma in ya zama na zuciya tana da rauni to kamar bakar taka tana da rauni yayin da zaka saki wannan kibiyar to za ta tafi da rauni abinda ka samu ba zai tasiri a jikinsa ba <coughs> wa imma li husul al mani min al ijabati ko kuma a'a ya kasance ga addu'ar ka ta ka halarto da zuciya din ka cika dukkan sharuɗai da ake so a cika na karbar addu'a amma kuma akwai wani abin da zai hana a karɓar addu'ar akwai wani abu tare da kai wanda zai shiga shamaki zai sama shamaki tsakanin addu'arka da karbuwar addu'an nan taka mala yace min aklil harami kamar yanzu mutum yana cin haram Allah ba zai karba addu'arsa ba yayin da yake cika cikin sa da haram yayin da ya zama ci masa haram tufafin sa haram ne sarar sa haram yana ainihin facaka da haram wannan Allah ta'ala ba zai karba addu'arsa ba kamar yadda zamu gani a cikin hadisin Abu Hurairah wa zulmi ko ya zama azzalimi ne ko ya zama azzalimi ne macuci ne to Allah ta'ala ba zai karɓi addu'arsa ba wa rainin zunubi alal qulub ko ya zama na Me yawan laifuffuka ne ga Allah Me yawan saban Allah ne ta yadda har laifuffukan da yake yi wa Allah sun yi kanta sun yi abin da tsatsa akan zuciyarsa sun ainihin baibaye zuciyarsa sun rufe ta ta koma ba irin babu haske a ciki to a irin wannan lokaci ko yi addu'a ba za ta samu tafiya ba wastila'il ghaflati was-sahwi wal ko kuma ya zama wato gafala da Rabkanuwa da wargi wasanni shagala sun zama sun baibaye zuciyar sun baibaye ta ko ina sun yi rinjaye sun mamaye ita zuciyar sun yi rinjaye a kanta to wannan shi ma sai mutum ya yi ta addu'a Allah bai karɓa addu'a shi ba ya ce kama fi sahihul hakim sahihul hakim yana nufin littafin mustadrak al-mustadrak ala na abu abdullah muhammad ibn al-bayy al-hakim naisaburi ya rubuta littafi wanda ya ƙoƙarin tattara hadisai wanda suke ingantattu ne amma babu su a cikin bukhari da muslim kuma sun cika sharuɗan bukhari da muslim ko sun cika sharuɗan bukhari shi kaɗai ko muslim shi kaɗai saboda ka ya tattara wannan littafi ya tattara wannan hadisai a cikin wannan littafi ya kira shi suna al-mustadrak ala sahihaini ya rubuta shi sukacin da ya ji zanadika makiya musulunci suna cewa ashe ko hadisan naku ingantattu daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama daga manzan naku ba su wuce abinda bukhari da muslim suka ruwato ba shi? sauran da ashe ba su inganta ba to shine dan ya rufe bakinsu sai ya rubuta hadisai wanda ba sa cikin bukhari da muslim kuma ingantattu ne da cewa a cikin hadisan da ya kawo akwai waɗanda suke ingantattu bukhari da muslim sun rawaito wasu daga ciki wanda suka cika sharaɗin bukhari da muslim ba sa cikin muslim ba sa cikin bukhari ba sa cikin muslim akwai wanda suke cikin bukhari ba sa cikin muslim ko muslim ba sa cikin bukhari akwai waɗanda ba sahihai ne amma ba su kai ƙarfin sharaɗin bukhari da muslim ba akwai kuma waɗanda ba su inganta ba akwai ma waɗanda malamai suka ce hadisai ne mawdu'ai bara gurbi ne hadisan ƙarya ne an samu sakaci wajen rubuta su a cikin littafin malamai sun ce alhakim ya rubuta littafinsa ya tattara hadisan wato zango na farko domin ya dawo ya sake bita ya sake tacewa ya fitar da waɗanda bincike za su zai ƙara tabbatar masa da ba su inganta ba ya bar waɗanda suka inganta to ya yi rubu'in farko wato kamar ka ce mujalladin farko Tun da mujalladi hudu ne kuma ya yi mujalladin farko sai Allah ya karɓi ransa sai ya zama mujalladi na biyu na uku na hudu bai samu wannan aikin na bita da nazari da tacewa ba sai ya zama a cikin nan an fi samun matsala to daidai daga baya dai malamai sun zo sun yi masa aiki kamar irin su imamu zahabi sun su yi masa aiki sun fitar da waɗanda suka inganta ɗin sun kuma yi tambihi akan waɗanda ba su inganta ɗin ba to saboda ƙasidin shi mai littafin manufar yin littafin shine tara hadisai sahihai shi yasa wasu malamai sai su dubi ƙasidinsa sai su ce masa sahihul hakim kamar yadda shi ibn al-qayyim ya rika faɗa a cikin a wasu a cikin littattafansa haka sahihul hakim amma yana nufin musadrak kada wannan kalmar sahihul hakim ta kwashe ka ka fahimci ko ka zaci duk hadisan cikin littafin hakim sahihai ne kamar yadda ake cewa sahihul bukhari da sahihul muslim a'a an dubi manufar shi mai littafin ne haka ya so duk da dai ya samu matsala Allah ta'ala bai bashi wato bai ara masa tsawon rai da har zai yi bitar duka littafin ba sai ya zama na an samu tangarda a wasu gurare amma dai malamai duk sun yi tambihi a gurin to wani hadisi yana cikin hadisai da suka tabbata hadisi ne hasan eh, yana da shawahid hadisin abu huraira an nabi sallallahu alaihi wasallama ala Allah wa antum muqinuna bil ijaba ku roki Allah kuna masu sakankan cewa da za a ansa muku to ka rika yin addu'a tare da jin cewa Allah yana jin addu'arka kuma zai ansa maka kada ka rika yin addu'a ka rika ganin to gashi daidai muna dai dai amma dai gashi nan dai wato kai kanka kana shakka kana tararrabi kana tantama ko Allah zai karba ko ba zai karba ba wannan ba daidai bane ka rika yi tare da jin cewa wannan addu'a ta ka insha Allah za ta samu shi ka rika samun abin da bature ke cewa confidence a cikin zuciyarka amma kada ka rika tararrabe ka rika shakka to kai dai kana yi nan gashi nan an karba to in ba karba ba shikenan a'a wa'lamu anna Allah la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin ku sani Allah baya karbar wata addu'a wacce za ta fito daga zuciyar da take daga fala wato zuciyar da ba mai ita lokacin da yake addu'a baya ainihin halarto da ubangiji a cikinta baya tuna tunanin wanda yake roƙo shi sake son ka roƙi Allah tadarru'an kana mai kaskantar da kai kana mai miƙa wuya ga ubangiji idan kai haka to sai ka samu sai ka samu biyan bukata kada ka rika wato shi da zuci akwai wanda shi so yake in yi addu'a yau goban nan ya ga duk abin da ya roƙa dinnan ya samu in ko bai samu ba to zaka ji shi yana yar mita to wanda yana da ci da zuci sai ya rasa ba a yi wa Allah haka annabi sallallahu alaihi yana cewa yastajabu li ahadikum ma lam ya'jal za a amsa addu'ar ɗayan kuma tukar bai yi ci da zuci ba sahabbai suka ce me ya ci da zuci Ya ce yace yaqulu da'awtuka ya rabu falam tastajib Allah na roƙe ka na roƙe ka baka ansa ba ai kai ci da zuci ka hakura mana ka gani karka Allah na roƙe ka an akwai masu to ni Allah mai damaka na yi addu'an nan na yi addu'an nan Allah mai damaka ko na yi wani abu ne Allah in na yi wani abu Allah ka yafe mu addu'an nan na yi ta na da ina yi akwai cikin magabata wanda yake cewa na roƙi Allah shekara ashirin har yanzu ban ga abin da ya kuma har yanzu addu'an nake ko da ya roƙi Allah shekara arba'in ko bai daina ba saboda ko ba komai ba yana jin wannan ma bautar Allah ne kuma kansa yake yi wa tari abin da yake ta roƙo ubangiji tara masa yake ko da bai bashi anan ba zai je ya samu shi wato shirgin wannan addu'ar da yayi zai ga ta. shi yasa ba ba a san musulmi ya rika garaji ya rika ganin ba a ansa masa ba ya kasan ba a ansa maka ba lokacin da kai addu'an nan wataƙila akwai wani abu babba wanda zai same ka a dalilin wannan addu'ar ubangiji to a canza masa a janye wannan abin kaga an ansa maka amma kai baka sani ba wataƙila ba dan wannan addu'ar da kai ba abinda abinda aka riga aka abin nan aka rubuta sai kenan sai sauko gaba ɗaya maganar abin da kake roƙo maka ba ma shi yanzu ake ta abin da ake ba kana roƙon duniya kana roƙon kuɗi kana roƙon naira can kuma akwai wata cutar kansa za ta kaga naira da za ka roƙa da kansa kuma ai kaga ba magana da to ka a bashi naira amma a janye kansar to ba ya fi maka ba <laughs> ce a bashi kansar a saki a bashi naira amma a saki kansar a Allah rike rike rike rike naira ba <laughs> fubawa bai sani ba bai san hikima ba a ce wa yadda al'insanu bi sharri du'ahu bil khair wa kana al'insanu ajula wannan shine ajula din shine garajan haka ba a san garaje a addu'a kai dai kai ta yi ko shekara nawa za ka yi kada ka kada ka ka fidda kauna ce fa hadha du'a'un nafi'un muzilun lid-da'i walakin ghaflatul qalbi anillahi tubtilu quwwatahu wannan magani ne wato addu'a magani ne mai amfani mai kawar da cuta sai dai gafalar zuciya gabarin ubangiji tana bata karfinsa tana lalata karfinsa sai zama da ba shi da karfi ya fita daga zuciya wacce take ba mai karfi ba wa kazalika aklul haram hakanan cin haram yubtilu quwwatahu wa yud'ifuha yana rushe karfin yana lalata karfin addu'a yana raunana addu'a kama fi sahih muslim kama inda hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim min hadisi abi hurairah qala qala rasulullahi sallallahu alaihi sallam ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace ya ayyuhan nas ya ku mutane inna allaha tayyibun allah kyakkyawa ne tsarkakakke ne la yaqbalu illa tayyiban baya karbar wani aiki sai mai tsarki wa inna allaha amara almu'minina bima amara bihi almursalin kuma lalle Allah ta'ala ya umarci mu'minai da irin abin da ya umarci manzanni da shi fa ya yace ya ayyuhar rusul ya ku manzanni kulu min at-tayyibati ku ci daga dadadan abubuwa masu dadi masu kyau wa'malu salihan ku ayyuka nagari inni bima ta'maluna alim lalle ni masani ne game da abin da kuke aikatawa wa kuma Allah ta'ala yace yace ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani kulu min at-tayyibat kullu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga dadadan kyawawan halattattun abinda muka azurta muku muka azurta ku da shi thumma zakara ar-rajula sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wani mutum yutilu safara da zai tsawaita tafiya ash'atha birin gitsatsa da shi agbara duk yayi kura ya muddu yadahu ila sama yana daga hannunsa sama ya rab ya rab yana ya ubangiji ya ubangiji wa mat'amuhu haramun alhalin abinda yake ci haram ne wa mashrabuhu haramun kuma abinda yake sha haram yake sha wa malbasuhu haramun abinda yake sanye da shi na tufafi na haram ne wa guziya ba wa guziya ba bi takhfif dhal ce wa guziya mubalaga ce, ma'anan ba buƙatar mubalaga wa guziya bil haram kuma aka ciyar da shi haram fa anna yustajabu lahu ta yaya za a ansa masa wannan hadisi yana ɗaya daga cikin hadisai guda hudu da Abu Dawud ya ce waɗannan hadisan gaba ɗaya a su ne musulunci yake kai kawo ma'alaiha madarul islam akwai hadisin innamal a'malu bin hadisin Umar akwai hadisin Nu'man hadisin Nu'man Bashir al-halal bayyinun wal haram bayyin wa bainahuma umur mushtabihat akwai wannan hadisin inna tayyibun la yaqbalu illa tayyiba akwai hadisin min husni islam al-mar'i yake cewa kowane na musulunci musulunci ne to hadisin yana daga ciki wanda a cikin hadisin Allah ta'ala ya umarci muminai A ya umarci manzanni ya umarci al'ummominsu da cewa su ci abin da yake mai daɗi mai kyau halattacce inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba tayyibun inna Allah tayyibun ay munazzahun an kulli naqais mubarra'un an kulli naqais ubangiji ya barranta ya tsarkaka daga dukkan wani abin da yake tawaya ne sifofin ubangiji sifofi ne na kamala babu tawaya a cikinsu la yaqbalu illa tayyiba haka nan baya karbar wani aiki sai wanda yake wanda yake ya kubuta daga dukkan wani aibi ya kubuta daga dukkan wata na kasa wato la yaqbalu min al-a'mal ar-radha'il munanan ayyuka marasa kyau don haka ubangiji yana daga cikin sifarsa a tayyib ne to yana so mumini ya zama jasaduhu tayyib wa qalbuhu tayyib wa lisanuhu tayyib gangar jikinsa ta zama ganga ce gangar jiki ce wacce ke? tsarkakakkiya gangar jiki wacce ke mai tsarki wacce imani ya riga ya ratsa ta zama zuciyarsa imani ya ratsa ta sannan ayyukansa su ma su zama haka saboda ya gina su akan abin da Allah ta'ala ya aiko da annabawansa da shi na kyawawan ayyuka su yake yi da zamana harshensa kullum ya lahijun bi zikrillah yana motsa harshensa kullum wajen ambatan Allah to haka ake so mutum ya zama da zama tsayin, ubangiji ta'ala ya sifanta ya ya ya sifanta mu'minai masu kyawawan hali da cewa tayyibun ne wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat haka nan ubangiji ta'ala ya sifanta kalmomi masu kyau masu daɗi da cewa kalma ce tayyiba ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة asluha ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون كما يندى ميا غم غنغنو الله تعالى يصف أن تسدى شجرة خبيثة ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار هكذا الله تعالى يا صفنت آه kalma mai daɗi da cewa tayyib ilaihi yas'adul kalimu tayyib wal amalu salih yarfa'u ilaihi yas'adul kalimu tayyib dukkan wata kalma dukkan wani zikiri tasbihi da bawa zai furta shi wanda yake mai daɗi to zuwa ga ubangiji ubangiji ya ubangiji ya sifanta annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa yana halatta at-tayyibat wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith Allah ta'ala ya nuna a tayyib da alkhabis ba za su taba zama daidai ba qul la yastawi al wa tayyib walau ajaba ka al-khabith a tayyib abu da yake mai kyau mai nagarta ba zai taba zama wanda yake daidai da wanda yake mummuna ba mai aibi mara kyau kana ubangiji ta'ala ce wal baladu at-tayyib ba nabatuhu bi izni rabbih wallazi khabutha la yakhruju illa nakida al baladu tayyib garin da yake mai kyau yakhruju nabatu bi izni rabbi ayan itatuwan suna fitowa da da izinin ubangijinsa wallazi khabusa la yakhruju illa nakida to haka ubangiji yake san tayyib hatta yan aljanna ta salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin tibtum kun ji dadi kun kyau wato rayuwa rayuwarku ta yi kyau ta kyautata الذين تتوفاهم الملائكة طيبين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين الله سيفان تمومني تشوى طيبين ne har lokacin da za su Allah zai aiko mala'iku za su karɓi ransu to Allah ta'ala tayyib ne la yaqbalu illa illa tayyiba sai abin da yake tayyib sai abin da yake na halal Allah yake karba saboda haka duk wanda zai ci haram zai tara dukiyar haram ko yi sadaka da ita kada ya zaci Allah zai ba shi ladar wannan sadakar da yi ko ya gina masallaci kada ya zaci cewa Allah zai ba shi ladar ya gina masallaci ya saci dukiyar al'umma ya saci dukiyar baitul mali ya saci dukiyar yayi gululi la yaqbalu Allah sadaqat min wal la yaqbalu Allah salatan bighairi tuhur wala sadaqatin min gulul dukkan dukiyar da kasata daga dukiyar al'umma gulul ce Allah baya karɓar irin wannan sadakar ka gina masallaci ka gina islamiyya ka kai malamai haji ko umara kakka zaci cewa shikenan ka wanke kanka a'a wannan haramun din ba zai taba wanke ka ba kana nan a matsayin mai laifi wannan abin da duk zaka yi ba za ka kubuta a wajen Allah ba don wasu tsammanin su cewa in dai suka yi wani abu na alheri shikenan dukiyar da suka sata shikenan Allah sai ya yafe musu shikenan sai Allah ya kyale su sun ci sun ci bilis ruwa ta sha ba zai yiwu ba ruwa ba za ta sha ba saboda Allah ta'ala tayyib ne la yaqbalu illa tayyiba wanda zaka ba ya ci shi ya ci tayyib wanda duk zaka ba wa cikin talakawa ya ci shi ya ci tayyib amma kai ka sani baka da baka da lada a ciki na mutumin da zai sata ne ya saci ya saci dukiya sannan ya tafi haji da ita ana kai ya zaci cewa wannan hajjin za ta kankare masa zunubansa ko za ta sa ya dawo wato mutumin kirki an ce an ce man hajja lam yarfus wa lam yafsuq raja'a ka yawma waladatu ummu ya ce to shi ke yaje je hajji yanzu ya dawo fresh kamar yau aka haife shi a'a kana nan cikin dattinka cikin kazantarka ba abin da ya ragu ba abin da ya ragu samar inna allaha ta'ala tayyib la yaqbalu illa tayyiba wa inna allaha amara almu'minina bima amala bihi amara bihi Allah ya umarci mu'minai da irin abin da ya umarci manzanni da shi wato umarni ɗaya Allah ya bawa mu'minai da manzanni na cewa kowa sai ya ci halal kowa ne ne shi dole in yana son ya kubuta ya samu zaman lafiya to ya ci halal yadda Allah ya ce wa manzanni su ci halal haka ya ce wa mu'minai su ma su ci halal kada su wuce gona da iri Allah ta'ala ya ce ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim ku ci daga da daga abubuwa wato daga abubuwan da suke na halal ku yi aiki na kwarai Allah ta'ala ya goya aiki na kwarai akan aklu aklu tayyibat yayin da mutum ya kasance yana neman na halal ya gina jikinsa da halal to sai ka kaga wannan jikin ya karbi wato eh, ya karbi kalmar Allah ya yi imani da Allah ya fuskanci ayyuka na kwarai yayin da ya gina jikinsa da haram to haka nan zuciya za ta lalace ganga jikin ta lalace ya zama na aikin kwarai a gurinsa wani abu ne wanda ba zai iya yin shi ba saboda gaba ɗaya lalata shi yasa ubangiji ta'ala ya goya ayyuka na kwarai da aklu tayyibat kana so ka zama mai aiki na kwarai to zama halal ɗinka kake ci ba haram ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wani mutum yutilu safar yana tsawaita tafiya wato wani mutum ne wanda ya zo da adabin du'a <coughs> ladubban addu'a duk yayi amma kuma akwai abin da zai zama masa matsala gashi nan yutilu safar yana tsawaita tafiya wato yana tsawaita tafiya ko haji ko jihad fi sabilillah ko yana tafiya wajen sada zumunci ko yana doguwar tafiya wajen neman ilimi duk wannan tafiya ce a cikin al’amal Saliha kuma matafi Allah yana karɓa addu'arsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin imam ahmad cewa salatu da'awatin mustajabatun la shakka fihinna ci da'watul musafir wa da'watul mazlum wa da'watul walidi li walade a watar wayar ala walade addu'o'in mutane uku ana karɓar su ba ko shakka da'watul musafir addu'ar matafi kaga ashe yana daga cikin a asbab ijabatu du'a ka kasance a halin tafiya Allah yana karɓa addu'ar matafi yana karɓa addu'ar wanda aka zalunta wanda duk aka cuta ya yi addu'a ya ce Allah ta'ala ka bi min haƙƙina Allah ta'ala ka iya min ka bar ya bar wa Allah Allah ka ƙwato min Allah ta'ala ka saka min ya yi Allah ya isa to Allah yana jinsa wannan addu'a tashi kamar yadda zo a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a ɗauki addu'ar akan kan girgije ayi sama da ita ubangiji ta'ala ya ce wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'da hin na rantse da izzata da girma na sai na taimaka maka ko ba yanzu ba a sa ido a gani wa sayalamu alladhina zalamu ayya munqalabin yanqalibun ولا يحسبن ولا يحسبن ولا تحسبن amma غافلا عما يعمل innama yu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi kada ka sa tsammanin Allah baya sane da azzalimai kakka ɗauka ya wakale su kakka ɗauka sun sha a'a innama yu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar yana musu talala ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin sahihain hadisin abu musa al-ash'ari inna allaha la yumli lidh-dhalim hatta idha akhadahu lam yuflithu ثم قرأ قوله, قول قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد Allah yana jinkirtawa azzalimi yana daga masa kafa amma ran da ya jimke shi to ba zai iya kubucewa ba annabi ya karanta faɗar Allah da yake cewa kadhalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima haka kamun ubangijinka yake damkar ubangijinka yayin da zai jabcabki al'umma da take azzaluma alimun damkar ubangijinka ko kamun ubangijinka mai tsanani ne mai raɗaɗi ne ko mai tsanani Allah ta'ala yana sanya ji wanda aka zalunta yana addu'a yana buɗe ƙofofin karɓar addu'arsa ta ko ina, ba shamaki tsakaninsa da kowane ne kuma zai cuce shi ba ma wani ɗan jigari-jigari ba ko sahabi ne zai cuci zai cuci wani to Allah sai ya saurari addu'ar wanda aka cuta haka annabi ya gaya wa mu'az ibn jabal hadisin abdullahi dan abbas cikin sahihain annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi ittaqi da'watal mazlum fa innahu laysa baina wa baina Allah hijab abu mu'az ibn jabal cikin sahabbai yana daga cikin manyan sahabbai su ne annabi yake zaba ya tura su saboda ilimin su su je su yi wa'azi kaga ashe kowane ne zai yi cuta in aka yi masa addu'a Allah zai saurari addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ittaqu da'watal mazlum walau kana kafiran fa innahu laysa bainahu wa bainal lahi hijab ku ji tsoron addu'ar wanda aka zal ko da ba musulmi bane ko da kafiri ne in ya ce ya Allah ka bi min haƙƙinsa haƙƙina ya Allah ka sakan kamun ya Allah ka nuna min ƙarshen wannan azalimi. ubangiji yana son ma wannan addu'ar Allah bai cika son a rika faɗar mummunan kalmomi ba amma ya yarje ma wanda yake an zalunce shi balle yana so ma ya je yana addu'a la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i illa man zulim wanda duk aka zalunce shi to yana da dama Allah yana so ma shine ma'anar la yuhibbullahu al-jahra bis-su' Allah baya son mutum ya rika wato fadar mummunar kalma illa man zulim sai wanda aka zalunta ma'ana Allah yana son shi ya daga hannu ya yi addu'a shi yasa da'watul mazlum take karbabbiya wanda aka zalunta shi wato da zalunci bai da wata illa ba shi da wata matsala sai wannan to da ta isa matsalar za ta sa mutum ya yi tsoron zalunci amma abin mamaki zaluncin ya zama ado ya zama wayewa ya zama kwalliya ya zama yan garanci wato in baka ma iya zalunci ba sai a ganin wani da humi ne kai ana ganin cewa wayewa ne birnanci ne ka san yadda zaka yi cuta zaka yi 419 zaka hau eh, kan kan yayin jama'a ana ga wannan wayewa ce tare da cewa wani abu ne mai hadari shine abin da Allah ta'ala yake halaka al'umma saboda shi wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu waj'alna limahlikihim maw'ida wa laqad ahlakna alquruna min qablikum lamma zalamu wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat fama kanu liyu'minu kadhalika najzi alqawma almujrimin saboda ka da'watul mazlum tana daga cikin abin da ake ansa sannan da'watul walid liwaladihi uba ya yi waɗansa addu'a ya masa ɗansa addu'a mai kyau Allah yana karɓa haka in ya masa mummuna ita ma Allah yana karɓar addu'ar wannan haka mai azumi lokacin da zai buɗe baki da zai sauransu wanda suka zo a cikin nusus da yawa to kaga wannan mutum matafiyi ne kaga shi ya zo da wani sharaɗi daga cikin sharuɗar da sassa ko wata ladabi daga cikin ladubban da za su a karɓa addu'arsa dole ne mu tsaya mala abdullahi ya ɗaga mun jankati saboda ka dole tsaya wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على wa المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وأن هنا alaikum wa عليكم wa الله Ya ce gashi ana nuna muhimmancin ruqya ko tufi kuma ya zo a cikin hadisi muttafaqun alaihi cewa mutum dubu saba'in da za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba su ne ba sa rukuya kuma ko ba sa neman a yi musu to yaya abin yake a yadda ka ce hadisin muttafaqun alaihi da wannan lafazin ba haka ba ne. muttafaqun alaihi da wannan lafazin ba haka ba ne. wannan lafazin da ka faɗa layar kuna wala yastarqun lafazin muslim ne shi kadai shi ya ƙara kalmar wala layar kuna kalmar layar kuna a ruwayar muslim ta zo amma babu ita a ruwayar bukhari malamai sun hukunta ma wannan kalma da sun hukunta mata hukuncin shuzuz cewa kalma ce shaza la yarquna wa la yastarqun la yastarqun ba sa neman a musu amma ba wai ba sa yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi amma baya neman wani ya yi masa la yastarqi lakin yarqi yana yi ma wani annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar ma da cewa kai ma wani to ya kuma zai ce za a kawo wannan cikin abin da yake yafi sauraka kalmar la ba sa ba sa yi wannan ba shi ba sa neman a yi musu saboda kamalar tawakkali wannan shi ne abin da ya inganta amma kalmar la yastarqun ba kalmar la la ba bata inganta ba wannan kuma ya ce kamar yadda ɗaya daga cikin sahabbai ya yi ma wani addu'a da Fatiha sai Allah ya ba shi lafiya shin shari'a ta yadda a yi tofi a cikin ruwa a sha yayin addu'a ah, wanda yana daga cikin abin da malamai kamar irinsu ibn tayyib ibn taimiyya gabaninsa duk suka faɗi kuma ina jin mun faɗa ma a cikin wancan darasin ana iya tofawa a cikin ruwa yayin da ya kasance akwai buƙatar hakan kamar ya kasance ko wanda za a yi wa tofi baya kusa ko wani abu mai kama da haka ko shi ya tofa a cikin ruwa ya sha wannan babu komai matar da take aikin gwamnati idan mijinta ya rasu yaya za ta yi ta kabarta don ba za a yarda ta kai wata hudu ba ba tare ta zo aiki ba a game da fitar mace mai taka ba Ba wai kowace irin fita aka haramta mata ba sai ta zauna a gida ta kulla kanta sai ta yi wata hudu ba tare da ta leko waje ba a fitar da take fita ce wacce take adi normal fita wani an hana ta amma fitar da take da larura za ta fita ba ta da lafiya za ta fita ta je ta je asibiti kaga wani larura ta fita ce ta larura za tana da buƙatar wani abu a waje ko a kasuwa ba wanda zai so ya kawo mata ba za ta zauna ta mutu ba za ta fita ta je ta nemo a'a ita ce take riƙe da yaran da aka bari ta hanyar abin da take samo musu a aikinta za ta fita ta je ta abin nan a'a karatu ne ake yi in ba ta je ba za zai wuce ta za ta fita sauraka ba wai duk fita ce aka ce shikenan suna ta kaba ta kulle kanta a'a fitar da take normal fita wacce babu bukata babu larura a ciki ba za ta fita ta je gidan suna ba ko ta je gidan biki ko ta je ziyara ko sada zumunci duk wannan bai zama larura ba saboda ba za ta yi wannan amma kuma a fita wacce take ta bukata wannan ya halatta saboda haka ba za a hana ta zuwa gurin aikinta ba faɗin ta'ala a cikin sallama ko ya inganta hakanan faɗin amin a cikin sallama ya ina matsayinsa a kalmar sallama wato salamu assalamu alaikum ko salamun alaikum ko salaman alaikum wanda ba alfaz bane na addu'a wanda suka zo za a ce tauƙifi ne sai ka bi lafazin da dan mutun ya ƙara ta'ala ba wani abu a inda ba zai yi ba sai gurin da yake buƙatar tauƙif kamar sallah na sallah ba za ka zo ka sallama ba ka ƙara wani abin da da ba a yace ana yin ƙarin shi a sallah ba saboda ita sallah duk alfas ɗinta duk lafizan da ake amfani da su a cikinta da motsin da ake yi sai shari'a ta baka oki ko da bai kyau ne dan shi aka ce ko in kai ruku'u ka karanta qur'ani ka karanta qur'ani abu ne mai kyau amma sai aka ce ba a so kai a a ruku'u in kai ruku'u ka karanta alqur'ani duk da gashi abu ne mai kyau ko ka ji wani ya ci shawa kaka ce yarhamukallah ko kai kayi ka ce alhamdulillah duk da wani abu ne mai kyau amma ba a umarce ka kai anan ba saboda ita sallah daban take amma wajen sallah abin yana da sauki don haka ni ban ga dalilin da zai sa wasu su ta da kayar baya akan irin wannan ba matsantawa a cikin irin waɗannan baya da baya da baya da ma'ana me hukuncin keta jama'a ranar juma'a asali annabi sallallahu alaihi ya hana takhattur riqab tun yana zo alatti a makare kuma ita kokarin yadda zai ta tutture jama'a sai ya je ya samu sahun gaba wannan musulunci ya hana wannan don ba so ka cutar da kowa ba a bukatar ka cutar da kowa ka zauna haithun ta Habika al-asaf sahun da ka samu na karshe ka zauna face sai idan akwai wani dalilin da zai sa ka shigo kuma shi ma shigowar kakka yadda za ka cutar da wasu in akwai dalilin da zai sa ka matso gaba wannan babu laifi ka, shigo amma bubbuɗa maka ka shigo wannan ba laifi ah, muna fatan a yi wa musulmi faɗakarwa masu amfani da da loudspeaker a sallar tahajjud sallar tahajjud wato asali shine ba sai an sa speaker ɗin ba al'asul idan ya kasance iya mu ya mu ne a cikin masallaci kuma liman duk yana jiyar da mu duk muna jin abin da yake faɗa iya ɗan masallaci ne a unguwa ba ma ya cika ciki ba sahu uku hudu kaga wannan ba buƙatar a sa lasufika domin wataƙila akwai wanda suna yi a cikin gida kun san Salatu ya layl mutum yayi ta a cikin gida ya fi lada akan wanda zai fito abin da masallaci afdalus salawat fil fil bait illa al maktuba sallar da tafi ita ce sallar da za a gida in ba ta farilla ba to akwai wanda zai yi saboda da qur'anin da zai yi sallar shi a gida in yana makotaka da masallaci aka samu speaker shi an haramta mishi tashi sallar ko dai ya zo ai da shi tilas ko ya fasa akwai yara ƙanana suna bacci akwai marasa lafiya akwai wanda ya yi tafiya ya dawo a gaji yana so ya huta to al'asulu shine kada a annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo masallaci yana sallah ya ga wani yana daga miryarsa akan annabi ya hana shi ya hana wani ya daga miryarsa a cikin masallacin kansa bare kuma ya zama ya daga mirya wannan shine al'asul to amma ana iya yin yawa da liman ba zai iya jiyar da na bayansa ba wato masallaci ne babba ana cika shi ana cika waje kila har kan titi to in ka ce a datse lasfikar to ka ce kawai a fasa sallar ko ka kori jama'a din to a irin wannan kaga akwai larura akwai larura da ba za ka hana sallar gaba sallar ta zama shi'ar ne ba ka iya hana ta ba to amma shi ma wannan sai a yi iya yadda zai kada kada a buɗe duka spikokin ta yi zama suna suna da spikoki da yawa wanda kowanne yana da amplifiersa to sai a bude iya wanda ake bukata wataƙila ya zama na cikin masallaci ne kamar wannan daga nan liban ba zai iya yadda na ƙarshe ba sai a bude na cikin masallaci a bar na waje na waje ba kowa sai a bude iya na cikin masallaci ko ko a'a jama'ar suna nan bangaren amma nan ba ba jama'a sai a bude. wato a dai yadda zai zama an yi abin da ake malamai sai ad-daruratu tuqaddaru bi qadariha kowace darura a duba gwargwadonta ba kawai a saki kuma abin haka nan ba wannan ta ce ina da eh, ina mace to cewa kuma ina son ta je ta yi karatun likitanci a jami'ar musulunci ta madina shine nake so a bayyana mun turbar da za a yi to gaskiya ni ban san ya ake yi ba rabona da jami'ar madina shekaru wajen 2005 shekara wajen bakwai da komai ya canza ni ban kuma lokaci na ni ban san ana yin likitanci a can ba ma ba ba likitanci na hadisi ba ko ko na shari'a ko na fituri ba ana yin da faida mutane ba gaskiya ni ce mijina ya sake ni ina da ciki saboda ɓacin rai sai na zubar da cikin to yaya idda ta take yanzu idda ki ta ƙare yanzu ciki ya zube sai dai kin yi laifi sai ki tuba zuwa ga Allah kin saba masa kin zubar da ciki har kawai dan saboda miji ki ya saki amma idda dai ta tafi ta kare salatul istikhara tana da wani lokaci ki bantacce batan lokaci ke bantacce an yadda a yi ta a dukkan wasu lokuta da aka halatta sallar nafila a ciki banda lokutan da aka hana sallar nafila wannan kuma za a yi tunda sai an yi sallah biyu raka'a biyu sannan a a yi ta kwanakin baya ka ba da fatawar yin kasar ga mutumin da baya tare da iyalinsa a gari a garin da yake to ni kofas ne a ni kofa ne wato mai NYSC a nan katsina na kasance sakamakon jin wannan fatawa in yi kasaru ina yin kasaru yayin da na rasa sallar wato yayin da na rasa sallar jam'i to yana dai tambaya cewa yaya ba wani abu ba laifi kai ba sai kuma neman addu'a da yake yi eh, interview yana neman aiki Allah ya sa dace Allah ya ka dace wannan kuma yana tambayar ne ne annabi sallallahu alaihi ya shugabantar a yakin hudu cikin waɗanda ya ce su tsaya akan kan dutse wanda ya shugabantar shi ne Abdullahi ibn Jubair Jubair ba Zubair ba abdullahi ibn Jubair wace irin wahala manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya sha kafin yaƙin uhudu ban gane wace ban gane tambayar ba ban gane tambayar ba ina jin malabla ya ce yana jin gasa ce aka ba su aka rubuto nan to waɗanda dai su ne tambayoyin da suka zo hannu da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in